wanda ya daidai da sha uku ga watan August shekara ta dubu biyu muna karatun littafin Asfarimul Battar fi tasaddi da Saharatul Ashrar na Shekul Allama Wahidu Abdulsalam Bali Allah maɗaukakin sarki ya mishi sakamakon alheri wannan littafi kamar yadda bayanai suka gabata a baya littafi ne wanda yake ɗaya a cikin babin shi wanda babu ishi dangane da wannan matsala wanda yake tinkarar bokaye da 'yan sihiri da 'yan tsubbu da 'yan dabo da bokaye yana muƙabalantar su da alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu da kuma fatawoyi daga cikin fatawoyin sahabbai da tabi'ai waɗanda suke bayyana ainihin cewa sihiri kafirci ne bokanci kafirci ne addinin musulunci bai yarje maka ba duk larurar da ka shiga ka je wurin boka ko ɗan sihiri ko ɗan tsubbu ko ɗan dabo ko ɗan bori ko duk wani wanda ya karkace daga hanyar biyan buƙatar ka da izinin Allah ta hanyar alkur'ani da ainihin shiryar fiyayyen halitta da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa malamin sai ya kawo mana a ƙarƙashin fasli na uku karkasuwar sihiri ya kawo mana kasafta sihiri da wasu manyan malamai guda biyu suka yi ɗaya dai ƙwararre ne a cikin ilmul kalam kuma malami ne daga cikin malaman tafsiri shine al-imamu abu abdullahi fakhruddin razi wannan ainihin malami ya kawo mana ainihin karkasawar da shi fakhruddin razi wa sihiri sa'annan ya koma bangaren malamai waɗanda suka kware game da harshen larabci da kuma masaniya game da sirrin alqur'ani ya ɗauko daga al-imam al-asfahani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya kawo mana irin karkasawar da al raghib al-asfahani yayi wa sihiri a inda al raghib al-asfahani ya kawo takaituwar ainihin kasabtuwar sihiri cewa nau'i hudu domin akan na hudu din ne sai lokaci ya kure fakharuddin razi ya ce arrabi'u na hudu الراغب الأصبهاني يتي bi يحصل بمخاطبة الكواكب na daga cikin nau'in sihiri akwai sihirin da yake faruwa ta hanyar magana da ainihin a ainihin alkawaki taurari wasu taurari guda bakwai da ke sama sai mun zo akwai gabar da za ta zo za mu bayyana waɗannan taurari ne me yasa kadai waɗannan taurarin bakwai don me ba a tsinto sauran ba kuma me yasa su shaidanin aljanu ya zama waɗannan taurarin kadai suke makalewa to waɗannan irin taurari akwai aljanun da suke bautar to akwai boka ko ɗan sihirin da ya zama duk sa'an da ainihin wato zai haɗa bokancin shi ta hanyar ainihin magana da waɗannan taurarin ne shi ne sai malam ya ce akwai nau'in sihirin da yake faruwa ta hanyar magana da irin waɗannan taurari wastinzali rauhaniyatiha bi za'amihim da kuma saukar da rauhanan waɗannan taurari suke a riyawar su waɗannan bokaye cewa in bokaye je na magana da tauraruwa kaza sai ainihin shaidanin aljanun da ke tare da wannan tauraruwa sai su rinka sauka gare shi zuwa ga ainihin su biya mishi bukatun shi to wannan ma wani nau'i ne daga cikin nau'uka na ainihin sihiri wanda musamman wannan littafin zai magana ainihin a kansu sai ce alifun ha wato intaha magana da aka ɗauko daga ragul asfahani ta ƙare sai ce naqalan an fatihul bari shi ma ya ciro wannan magana ne daga littafin fatihul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu wal mufradat da kuma al mufradat lirraghib wato mufradatil qur'an kalmomin alqur'ani waɗanda arraghib al-asfahani ya rinka fassarawa al-asfahani yace ka duba littafin al-mufradatu lirraghib al-asfahani sai ce sinun sahara ma'ana kalmar sahara kalmar sahara in ka je ka duba za ka ga duk waɗannan bayanai a ƙarƙashin ta insha Allah bayan da ka gama jin karkasuwar sihiri a wurin babban malami na ilmul kalam fakhruddin razi da ƙwararren malami wajen fassara kalmomin alqur'ani ar bul asfahani sai malam ya ce maka at-tahqiq wal idahu li anwa'i sihiri tantancewa da kuma fito da bayani ƙarara game da nau'ukan sihiri shin duk waɗannan nau'uka da malaman nan suka yi magana a kai menene gaskiyar al'amarin don kamar yadda ka fara ji a karatun baya ibnu